وبركاته talata ثلاثة يوم نوبة تقص بقوي نعم يو ثلاثة بقوي قوتهم جمادة الآخرة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a wannan littafi kamar yadda aka saba muna karatu cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalam khairul anam sallallahu alaihi wasallam wadda al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi rahimahullah ya wallafa muna karatu ina ji mun gama mun gama babu sayyid za mu tashi babi na gaba da shi insha Allah ta'ala muna fata Allah ya samu dace na'am babi na 62 a wato fahimun rahimahullah cewa babu abahi wato wannan babi ne da yake magana akan al'abahi, wato harkokin layya nanci al'adha abin layya al'abahi, dabbobin layya ko layya da kuma hukunce-hukuncen da yake cikinsu wani irin dabba ne fi dacewa da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam cikin lahiya sannan ya ake yi sannan kuma a wani lokaci a wani wata ko ranaku waɗanda da yanke-yanke na damun da ya shafi yankan da ya ɗau hukunci irin na lahiya kawai misali al'aƙiƙa yanka na aƙiƙa wato yanka na suna in an yi haihuwa da kuma yanka na hadaya idan an yi aikin hajji wadda ya aikin hajji da tamattu'i ko kirani sai kuma shi kansa lahiya wadda ake ranar goma ga watan zulhijja da yanka ko soke dabba da ake don haka cikin wannan babi zai yana so ya bayyana abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sifa da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi haka na الحديث الثاني والسؤال عن قال المسلم رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الشرطين عمالين اقرنين سبقهما به وسمى وكبر وهو ذكر ذكره على صفاتهما الاقوى الاقوى na wannan babi ya taƙaita da wannan hadisi da aka karanta a yanzu shine hadisin anas ibn malik radiyallahu an wadda ya faɗi sifan dabbar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi laye da su wadda a iya na ya taƙaita ba tare da ya tsawaita cikin kawo hadisan da suka yi maganganu akan hukunce-hukuncen layya da tsarinta da sauransu ba ya ce an anas ibn malikin musamman ya ce daga anas ibn malik radiyallahu an ƙwala ya ce zahan biyu sallallahu alaihi wasallama bi kafshai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da raguna guda biyu haini. wato nan ce amla yana ɗaukan ma'anoni daban-daban ko ya zamanto farare sal ko kuma farare jikinsu amma masu baƙi a idanuwansu da bakinsu da ƙafafuwansu ana ƙasan ƙafafuwansu da kuma idanuwansu yana da launi baƙi shine amla ko kuma amla wanda suke da baƙi da fari a gauraye a jikinsu duk da cewa sun fassara amla wanda suke da kala biyu a jikinsu rabinsu ya yi gaba baƙi rabinsu ya yi baya fari wasu kuma suka ce amla shine wanda farin rabin su yayi gaba ja rabin su yayi gaba ayi baya fari wasu kuma suka ce a mai tabbare tabbare baki da fari baki da fari a jikinsa daga wannan kusan amla ya hada kusan dukkan raguna dukkan launin dabbobi na raguna amma dai eh, malamai suka ce amla wato shine fari sol duk da anan ce al'amla al'azbar wa huwa allazi fihi sawadu no bayan anan da suke fassara suka ce amla shi ne wanda akwai baki da fari a gaure a jikinsa don haka ala halin kowane aka ɗauka yana ɗaukan kowane rago sai dai ce aqranai masu ƙaho suna da kaho ma'ana ah, ragunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya layya da su suna da ƙaho a tattare da su zabahahuma yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka su da hannunsa wa samma wa kabbar yayi bismillah yayi kabbara ce bismillahi allahu akbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ya taka da ƙafarsa wato ya ɗora ƙafarsa a kan wato kafaɗunsu wannan hadisi da aka duba cewa zahan nabi sallallahu alaihi wasallam layya suna ce mu'akkada domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga wanda ya samu iko duk da wasu suna tafiya akan cewa layya wajibi ne in dai mutum yana da iko kawai in mai layyawa ana bin sa bashi amma maganar jumhurin malamai ma'ana mafiya yawan malamai shine cewa layya sunna ce mai karfi ga wanda yake da iko a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da kafshain wato raguna guda biyu wannan malamai suka ce a yin layya da rago shi ya fi bibiko saboda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka kuma alqur'ani ya tabbatar wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi annabi isma'il a gurin annabi ibrahim aka kawo masa dhibhin azim wato rago wanda zai yanka mai girma a madadin yanka annabi isma'il maimakon annabi ibrahim ya yanka ɗansa sai aka ba shi rago Allah subhanahu wata'ala ya kawo rago ya yanka don haka kaga a gurin layya ne sai aka umarce shi da yanka sannan kuma ya yanka rago don haka alkur'ani yana tabbatar da yanka rago sannan annabi sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik radiyallahu anhu ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ne da da raguna guda biyu idan aka duba raguna guda biyu hadisai da yawa sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai za a ga cewa ya ce rago daya gare shi rago daya kuma ga al'ummarsa musamman waɗanda ba su samu daman yin lahiya ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya nasa wa ahli baitihi iyalan gidansa sannan ɗaya kuma ga al'ummarsa wanda ba su samu daman yin lahiya ba wannan ya nuna idan mutum zai yanka da rago to zai iya cewa shi da iyalin gidansa yanka rago guda amma ba za su yi tarayya da shi da wani ko dan uwansa ko iyalinsa ko wani abu su yi tarayya ya kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi su sayi rago su yanka rago ba a tarayya a kansa amma mutum ɗaya yanka rago da sunan shi da iyalansa wani ya halatta abinan tarayyan kuɗi ne sai saniya saniya ko raƙumi su ne badana badana tana isan ma mutane guda bakwai nan ma ba a wuce mutum bakwai Shi ne magana mafi ƙarfi wadda suna ta tabbatar aka baha annabi sallallahu alaihi wasallam bi kafshaini wato mutum zai iya yanka Eh, zai iya yanka rago shine fi dacewa da sunna kamar da zaɓin mafi yawan malamai kenan kamar da sunna ta tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke cewa in hadaya ne shi kuma za a yanka soke raƙumi shi yafi ga wanda ya samu iko yasa mutane suna iya haɗawa su sayi raƙumi ko da su bakwai ne wanda watakila in an raba kuɗin zai zama kowa bai wuce kashe kuɗin rago ba ko ma ƙasa da haka kuma za su samu damar sayan raƙumi sannan su soke shi wadda a bangaren hadaya shi raƙumi shine yafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da raƙuma masu yawa wadda yake abuna ya zo da raƙuma ɗari don yin hadaya kaga sai ya zo da raƙumi amma a layya sai ya yanka rago don ka yanka rago a layya shine ya fi kamar da zaɓin malamai kuma nassin hadisi ke nuni zuwa ga haka sannan rago ana yanka mai kaho akwai ragunan da kasashen da su ragunan su basu da wani kaho mai girma kamar namu shi yasa da a ce za a samu dama ko da a kasuwanci na duniya kusan ragunan da suka fi hada sifan ragon da Allah sallallahu alaihi wasallam yanka kusan ragunan Najeriya ne sun fi hada sifan abu ne amlahaini aqranaini in kana nufin rago mai bakaƙe a idanuwansa da kafafuwansa ne ma kuma ka same shi mai kaho yadda ya kamata ne sai dai ambaci masu kaho za ka samu yawanci ragunan najeriya su kabuna ma za ka ga wasu raguna wani sai daga kamar rago ma kamar taure wani kuma ka ga kawai duk gashi ne ya abunan bayi da kaho haka ragunan su suke wasu kasashe amma raguna irin namu so da a ce akwai eh, tsari sosai wanda kowa ya ba da goyon baya wajen tsaruwar harkar tattalin arziki a ƙasa da irin lagunan ba za a iya fita da su kaga an samu riba mai yawa in aka kwatanta irin canjin kudaden da za a yi amfani da shi a kai su ƙasa amma yanzu duk ba irin wannan hanya da ragonka kawai in ya yi nisa ya je lagos ya kuma cikin wahala zai je ya cikin cikin ne. in ba haka ba da ya kamata a ce irin ragunan musu suka fi dacewa da irin yadda suna ta ambata ta sifanta ragunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya layya da su sannan bi biyadihi ya yanka su da hannunsa wanda wannan shine sunna in mutum zai yi layya ya yanka da hannunsa ce bismillahi allahu akbar sai mutum ya take abu ne idan jini ya zuba sai ya taka da kafarsa kuma sama da kafadan kafar gaba kafin kuma wuya annan sallallahu alaihi ya taka nan don haka eh, an fi son mutum yanka amma in akwai uziri in akwai uziri ko misali mata wani sai ana wakiltar su wajen yanka ko kuma a mutum ko baya jin daɗi ko wani abu makamancin haka eh, bai zama dole sai mutum ya yanka ba in akwai uziri amma in dai ba uziri dacewa da sunna sosai shine mutum ya yanka layyansa da kansa wasamma wa kabbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasmiya ya ce bismillah sannan wa kabbar yayi kabbara wada arijlahu ala sifahihima ana yanka ranar layya wato ranar goma ga watan zulhijja daga safe har yamma da rana ta biyu ma'ana ranar goma sha ɗaya ga watan zulhijja da rana ta uku ranar goma sha biyu ga watan zulhijja da rana ta hudu ita ce ranar goma sha uku ga watan zulhijja waɗannan ranaku su ne kwanaki guda hudu na nayin yanka idan mutum bai samu dama ba watakila ma bai samu sayan dabba ba ko bai samu halin saya ba har sai bayan sallah da kwana daya in yi samu hali sai da ya siyo kawai sai ya yanka idan bai samu hali ba har ɗaya rana in ya samu hali sai je ya yanka sai siyo ya yanka har zuwa waɗannan kwanaki guda uku na bayan sallah in an hada da sallah kwanaki guda hudu kenan ranakun yanka haka mutum yana da damun yin yanka a waɗannan lokuta sannan ana yanka su kamar yadda ake yanka kowace dabba yadda aka saba yin yanka haka ake yi sai dai kawai shi ah, na layya yana da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi ingantacce cewa ma amila ibn adama amalan ahabba ila Allah fi yawmin nahr min iraqati dam mutum dan adam ba zai wani aiki mafi soyuwa a gurin Allah in dai ranar sallar layya ne to babu wani aikin ibada da Allah ya fi so ranar sallar ya irin zubar da jini mana a ce yau mutum ya sayi dabba ya yanka don Allah mana ya ba ya yanka shi fi sabillah don ya layya to wannan aikin shi ya fi soyuwa a gurin Allah inda wannan ranar babu aikin da ya kai wannan domin a in mace ce bismillah yanka dabba kafin jinin ya fara zuba a ƙasa to sai ya fara zuba a wani guri na musamman a gurin Allah subhanahu wataala sannan ana ba mutum kowane gashi daya a jikin dabba din ana ba shi hasana wato ana ba shi kyakkyawan lada cikakkiya to kaga idan ka duba gashin da yake jikin rago aka ce yawan su an ba mutum lada saboda yayi aiki din domin Allah sannan kuma ya yi shi yadda sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta nada wannan ba karamin falala bace Eh, kuma ranar tashin alkiyama abunan dabban da mutum ya yi layya takan zo gare shi wato wadda eh, in yi taso daga kabari haka yin layya sunna ce wacce take da falala mai yawa tattare da ita a irin waɗannan kwanaki na zulhijja wato musamman goma ga watan zulhijja ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ah, wannan hadisi ya kawo shi kadai a cikin wannan babi saboda ya takaita kawai da faɗan sifar abunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ya eh, abuna tabbatar da cewa rago ne sannan kuma tabbatar da cewa akaranain ne hakanan a suna a suna shi ma abin da ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma rago ya yanka ya yanka alhasan rago raguna guda biyu sannan ya yanka wa alfusain su ma shi ma raguna guda biyu don haka idan an haifi ɗa namiji in mutu yana da hali zai yanka raguna guda biyu in ba shi da hali sai yanka rago guda wacewa akwai a cikin malamai ha suna ganin in namiji ne a yanka rago in ta mace ne a yanka tinkiya wannan akwai sashin hadisai da suka zo amma dai abun da ya fi shahara da ƙarfin hadisi shine yanka rago ko da mace ce za a iya yanka mata eh, rago sannan namiji a yanka raguna guda biyu in yana da hali mutum ba shi da halin yanka rago guda ɗaya yayi wannan shine aƙiƙa wadda bai samu dama ba saboda rashi bai yanka wato rago lokacin da ya samu aihuwa ba to zai iya yi ko da bayan wani tsawon lokaci ranan bakwai ga wata yau musabe ake yanka rago to amma idan mutum bai samu dama ba to yana iya yankawa ko da bayan wani lokaci ne kai ko da bayan shekaru ne idan ma mutum bai samu ya yanka wa ɗansa ba har ko yana raye ko ya bar duniya sai ɗan ya ji labari babansa bai samu halin yanka masa ba alhali shi ya gina shi yana iya yanka wa kansa in ya samu hali kawai sai ya yanka rago a babin cewa a su da sunan aƙiƙan da shi bai samu a mahaifinsa bai samu hali ya yi masa ba to shi sai yanka wannan abu na din haka idan mutum ya samu hali in bai samu hali ba shi kenan don haka da shi da layya da suna ma'ana in an samu aihuwa ana yanka wato rago kamar yadda ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana bukatan wadatuwa da ko nama ko bawa jama'a ko makamancin haka aka yanka abun da ya wuce wannan Eh, duka wannan eh, babu laifi ciki abinda Allah subhanahu wataala ke bukata shine ikhlasi wajen yin wannan ibada ne wallahu ta'ala alam na sannan sai mawallafin littafin ya tsallaka zuwa ga ambato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da alaƙa da abun da ya halatta mutane su sha na daga abubuwan da aka saba sha ba kowane abu ne ake shansa ba sai abu ya halatta abu akwai haramci to ya haramta a sha shi abun da kuma shari'a ta halatta a sha to wannan ya zama halal ga mutane daga a nan yana so ya ambata maka ya keɓe kitab guda wato ɓangare guda don ya ambata wa al'ummar musulmai sashin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke magana akan kamar yadda ya kitabul at'ima abubuwan da za a ci kuma meye shari'ar musulunci ta tanada cikin abubuwan da za a ci wajen haramci ko halacci to haka kuma ba. abubuwan sha ko halalci ko haramci lalle ya zama wajibi mutum musulmi ya san su ya san matsayin abun da zai sha ya san matsayin abun da bai halatta ya sha ba domin ya dau matakin da shari'a ta ajiye shi a kansa haka zai ambaci sashin hadisai ingantattu da suke magana akan wannan matsala ta al'ashiri ba na'am عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس فإنه ثلاث حليم خمر وهي الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ونقص مع قمر العرب والثلاثة وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن إلينا فيهن على من يحتوي إليه حجاج ونفلاء wannan hadisi daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma wadda musannif ya yanke isnadin hadisin ya tafi kai tsaye zuwa ga shi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma cewa anna Umar lalle Umar radiyallahu anhu qala ala minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lokacin da yana hudu ba a kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake khalifa kenan ya ce amma ba'adu bayan ya yi muƙaddima ya ce amma ba'adu sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane fainnahu innahu nazala tahrimul khamr ku sani lallai haramcin giya ya sauko daga alkur'ani mana ya tabbata a cikin alkur'ani cewa giya haramun wa hiya min khamsatin yawanci giya ana yin ta ne daga abubuwa biyar min inab daga inabi wa tamr da abuna dibino wal asal wal asal da zuma wal da tsabar hatsi wa sha'ir da sha'ir a waɗannan abubuwa dukansu halal ne a ci su a ƙaran kansu amma giya daga su aka yi lokacin da aka sarrafa su ta wani hali ma'ana a gane wannan sai ya ce wal khamr abin da ake nufi da khamr ma khamar al abin da ya jirkita hankali shine khamr sannan sai ya ce wa salasin akwai abubuwa guda uku kuma wajittu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه yace akwai abubuwa guda uku muhimmai wadda na so da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wani bayani mana bayani na musamman a kansu wadda iyanan za mu tsaya wadda za mu rinka komawa zuwa ga wannan bayani wai na abubuwa guda kuwa ce aljad kaka wal kalala da kuma kalala wa abawabu min abawabin riba da kuma wasu babobi na daga babuka a cikin matsalar riba wannan hadisi ya haɗo wasu abubuwa wadda na haramci da kuma abubuwa na halal umar radiyallahu anhu ya yi magana ne a kan mimbari lokacin da duk jama'a suna tare sun kasance suna hudu ba a kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu duk da cewa an ɗan sabunta mimbari inda ɗan canja guraren zamansa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari to amma dai ana amfani da wannan gurin ne da kuma shi wannan mimbarin duk da sabunta shi da ake ta yi amma dai a matsayin nan ne mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya yi huduba don haka duk wanda ya zama khalifa bayansa sai zama yana huduba daga wannan guri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah don haka Umar radiyallahu anhu ya faɗi yana kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma bayan bayan yayi muqaddiman hudiban yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane fa innahu nazara tahrimul khamr ku sani lallai haramcin giya ya sauko a alqur'ani anan ma'ana don a gane duk wani abu da zai iya jirkita hankali ko daga abun halal aka tisgo shi sai aka sarrafa shi ta wata hanya ya koma yadda zai iya juya hankalin mutum to ya zama giya shi yasa a kullum muskirin hamr duk abin da yake sa maye ya jirkitar da hankalin mutum to ya zama giya eh, ne abinda Umar radiyallahu anhu yake so ya faɗa shine giya haramun ne an riga an sani da nassin alkur'ani sai ce wahiya min khamsa amma ku sani giya daga abu biyar suka zo minar inab daga inabi kaga inabi halal ne kana ɗaukar inabi zaka iya sha halal ne to amma ana matse ruwan inabi abu ne sai a bar shi sai a sa masa wasu abubuwa sai a rufe shi a cikin turu idan aka rufe shi sai ya kumbura ya tsani saboda haka in ya kwana ya ini to sai a zo a kewaye to ana sha kawai sai ta ci ne kamar yadda ake burkutu irin local giya din nan da da da masu suke to haka nan kaga burkutu ai an ce da dawa ake to kaga dawa kuma ai halal ne amma daga lokacin da aka yi giya to kuma an canja wa dawan fasali ta koma wani abu daban zaka ta zama haramun ita giya din da aka tatso daga jikin dawa saboda wani aiki da aka yi amma da dawan kai aka markaɗa da ba za ta bada wannan matsalan ba kamar da ke an yi mata wani irin sarrafawa shi yasa umar radiyallahu anhu anan yana so ya cina wa mutane cewa abu ain na abu mana in aka ce abu kaza haramu ne to idan qiyami sa'a yana zama haramun ko da kuwa daga me aka ciro shi ba tushen abun ake duba ba shi kansa abun ake duba don haka ya ce musu wahiyamin min daga abu biyar ne daga inabi da dibino da zuma da hinta hinta tsaban hatsi ko da iri amma dai hinta yawanci jaje-jaje take yalo kama da dawa akwai adas akwai abuna zabib daga inabi akwai adas kuma shi ma mai kama da wake-wake kaɗan in an barza shi amma to akwai kuma hinta ita ma jajajaja kusan karkatawa zuwa ga dawa to ana yace mata hatsi akwai samra shi yasa zaka ga hinta din ta kasu kashi kashi akwai eh, samra hintatul yamaniya ko wani abu makamancin haka wato hinta ta ta kasar yaman ko ta mutanen yaman ah, to abu ne abu da dai kawai za a fassara shi kai tsaye a ce kawai hatsi tsaba tsaba wa sha'ir da kuma sha'ir to duka waɗannan halal ne cinsu amma in aka sarrafa su ta yadda shi yasa yace wal khamru ma hamar al aqal duk wani abu da zai iya canja hankalin mutum ya mai da shi yana tambele yana maye to koda daga me aka samo wannan abu inda aka yi shi ta haka to ya zama haramun don ya zama ma shi yasa yace wal khamru ma khamara al aqal abun da ya canja hankalin mutum ya jirkita masa hankali to shikenan sawa'an wasu sun je sun sha wani abubuwa ne a kwalba na ko magani ko a ce a wani lean family abunan da wasu ake cewa suna sha ko kuma a wani ruwa ne wanda aka ajiye shi daga wani guri ko kuma a matsowa aka yi daga abun da ko da abun halal ne to inda ya zama shi kuma da aka matso shi an yi masa wani tasarrufi na daban to ya zama giya to in ko ya zama giya to ya zama haramu sai ce akwai abubuwa uku duka ya faɗa akan mimbarin a lokacin ce akwai abubuwa uku da na so da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance mana wani bayani a kansu wadda wannan bayanin za mu rinka komawa zuwa gare shi shine sai ce aljaddu matsalan kaka a gado matsalan kaka a gado shin huwa bi manzilatil ab kaka yana matsayin baba ne idan baba ba ya rasu dan eh, shine mafiya yawan malamai sun ajiye cewa kaka yana zaman baba a lokacin da ba baba kamar yadda ɗan ɗa yake zaman ɗa idan babu ɗa sai in dai an samu waɗanda suke sama da shi a cikin yaya su ne suke hana shi gado abu ne idan aka ce 'ya'yan mutum sun rasu amma sun bar 'ya'yansu wancan kuma a cikin 'ya'yan nasu kuma shi kuma wani ya rasu ya bar ɗansa ɗan ɗa kenan to idan akwai ‘ya'yan ɗa lokacin da ba ‘ya'ya amma ko ‘ya'yan ɗa suna nan in akwai ‘ya'ya to babu maganin gado ga ‘ya'yan ɗa sai da in ‘ya'yan mata ne in ‘ya'yan mata ne to za a yi kaso da ‘ya'yan ɗa in ‘ya'yan ɗa ɗin kuma mata ne sannan kuma suka haɗu da ‘ya'ya mata tunan za abunan za a ba su sulusi ɗaya bisa shida su ‘ya'yan ɗa namiji kenan amma idan misali ‘ya'yan ɗa namiji suna nan eh, sai kuma ga ɗa guda ɗaya namiji ‘ya'yan duk kowa abunan ga 'ya'yan wane amma wanen ya rasu 'ya'yan wane wanen ya rasu 'ya'yan wane wanen ya rasu dukkan su baban su ɗaya da wane wannan wanen da yake nan ya tare duk wa'incin jikokin 'ya'yan ‘ya’ya din nan to amma idan misali haka kuma kawai misali in duk jikoki nan dukkan tsaran juna a wajen alaka da mamaci to za su yi gado tare amma da zaran wanda wani ya yi ƙasa da su kawai misali 'ya'yan ɗa ko ƴaƴan ƴaƴa mana jikokin mawaci kai tsaye kawai tsakaninsu da mawaci iyayensu suna da bambanci da wanda tsakaninsu da mamaci a kakansu misali ya dan dan da dan da daban dan dan da daban so dan dan da ba zai gado ba lokacin da akwai dan dan da kullun na sama yana tare na ƙasa da shi idan akwai da ƴaƴan ƴaƴa ba sa gado idan akwai dan da to haka nan dai abin yake tafiya amma ƴaƴan ƴaƴa mata su kuma ba sa gado ko ta wani hali sai dai kawai a ba su kyauta ko ta wani hali ƴaƴan ƴaƴa mata su ba sa gado abin idan mutum ya haifi ƴaƴa mata to suka je suka eh, duk ya aurar da su suka haifi ƴaƴa a duk gidajensu to ba za su gaji kakansu baban mahaifiyarsu ba sai dai baban mahaifinsu ah, shi ne Anan kaka kuma aljaddu wa in ala kaka ko sama matukar uba ya zama bayanan to kaka yakan faɗo matsayinsa to kaka me zai ɗauka sanan kuma hajabin idan zai tare mutane yadda uba yake tarewa haka kaka yake tarewa wani shine abuna ra'ayin mafi yawan malamai in dai ba uba ga kaka to kaka ya tsaya matsayin uba to shine amma akwai sabani tsakanin malam shin komai da komai da uba zai yi a lokacin gado a lokacin da babu ban kaka duk shi ma ya mai wannan abubuwan gaba ɗayansu ko kuma ya mai wasu abubuwa ne wajen rabo wani abu zai ɗauka ba wani abu ba to wani akwai sabani to shine umar radiyallahu anhu akan minbari yace tun daga sahabbai aka samu sabani shine akan mimbar yace ya so da a ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun bai bar duniya ba ya musu bayani kawai kaka ga matsayinsa sanan wal kalala haka kalala kalala yana da matsala da sabani a cikin gado al kalala shine amma la asla lahu warif wala far warif wanda ba shi da in an ce asul warith shine iyaye ba shi da uwa ba shi da uba wanda za su gaje shi sannan kuma wala far warith in an ce far warith da kenan ko ɗaya to shi kalala shine ba mai gadansa ta ƙasa ba mai gadansa ta sama gado ta ƙasa shine 'ya'ya. gado ta sama sune iyaye gado ta gefe da gefe sune ƴan uwa da sauran a'a baffanu ne me su shi yasa ake ce musu shi a babin gado in ka ji an ce hawashi ko an ce hawamish to su ne yan uwa da wuri ake ture su amma wani sa'i kuma sukan canja gado ba tare da sun daji komai ba saboda suna nan a raye kawai sai su tada mutum daga wani guri zuwa wani guri yanzu kaga sun haɗu da uwa suna iya tada ita daga wani matsayi zuwa wani matsayi ba tare da sun ci gado ba in ga uwa ga uba ga yan uwa sun tada uwa daga rabo sun mai da ita ɗaya bisa shida amma ko ba za su gado ba saboda uba ya watsar da su gaba daya shi yasa al'abu ya hajibu kullal hawashi uba yakan tare duk alhawashi gaba su ne taron yan gefe su ne yan uwa kenan yan uwa a bafonu a me in akwai uba to ya tare duwa inan ba za su kusa ma da gado ba kamar da ɗa namiji hawa shi. da namiji yana tuna dukkan wasu wanda suke yan uwa ne ba za su yi gado ba inda akwai ɗa namiji sai da in ya ta mace ce to wannan ne suke samun dama amma inda ɗa namiji ne ko kuma aka ce ga uba shi kenan ba za ma a yi lissafin su ba to amma ga uba ga uwa za su ko kuma ga ɗa ga uwa maimakon uwa ta ɗau ɗaya bisa uku su suna nan ɗaya hana su gado amma so kuma sun hana uwa cikakken gado sun tada ita abu ne in ga uwa ga uba sun hana uwa daukan ɗaya bisa uku sun kai ta ɗaya bisa shida saboda a kasancewarsu suna nan suna nan a rayu haka su ne uwa abu ne malamai suke cewa su wa'innan 'yan uwa din eh, da suke hana uwa ma'ana. yan uwan mamaci ake nufi waɗanda suke hana uwa eh, rabo mai yawa wai sukan ce ne saboda babansu ya fi shan wahala shine sai suka taru a gefensa bayanin malamai kenan wajen wannan haka alkalala kuma shine wanda a tsakiya kawai yake ba shi da ɗawon da zai gaje shi ko bai bar bayi da iyaye wanda za su gaje don haka shi yana nan kawai a tsakiya wa'inda za su gaje shi danguna ne to danguna kuma eh, sun kasu kashi daban-daban akwai yan uwa li'um akwai yan uwa shagigai akwai yan uwa li'abbai akwai kuma in suna da adadi akwai kuma in suna abuna to kalala sai aka samu matsala ko a cikin suratun nisa daga eh, kalala in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw idan ka duba me kalala zai dauka ko me matsayinsa in ka koma ƙarshen sura kuma kalala sai ka ga ya dau wani ma'ana kuma daban haka to mas'alan kalala tun daga zamanin sahabbai ake da matsala a kansa abu ne wani wanda muka yi karatu tare an zan fara yake cewa eh, malamin su idan suna yi abu ne lokacin da suke secondary irin ATC din nan malamin in yayi shi ma wani gurin idan ya dan tsaya bai ya kasa shiga gurin sai ce musu mafi ba a gane gado mu wuce kawai <laughs> ba ba gane ba a gane gado dole ne a gane gado in ba a gane gado ga ya samu matsala kenan sai ce da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana don tun a zamanin sahabbai ake samun matsala abu ne akan maganan gado shine Umar radiyallahu anhu yace da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin da zamu rinka koma gare shi mana wa abawabu min abawabi riba hakanan da wasu babobi a cikin babunan riba yana da matuƙar muhimmanci ko a yanzu ne za ka ga an sabunta abu kawai riba ne tsantsa an masa sabunta ko da ke muyan da zamani yanzu ba wani matsala ce wacce take ɓoyayya ba kawai abu ne wanda ka gani ka san cewa eh, wannan riba ne a harkar kasuwa ko harkar mu'amala ko harkar wasu abubuwa za ka ga akwai hadisai zahirai wanda sun yi bayanin cewa abu kaza riba ne kama idan aka ga akwai kuɗi a ciki ko wani abu za ka ga ana rudan mutane hanyoyi daban-daban kasuwanci ai ta sabunta wasu abubuwa a shigo da wannan a shigo da wancan abunan sai ga mutum ya shiga riba bai sani ba da kawai ya zama wajibi akan mutum kafin ya yi wata mu'amala ko ta zo sabuwa ko wani irin yanayi to ya zama wajibi a kansa ya tambaya don kar ya fada cikin riba in bai gane ba tun farko na'am والله أعلم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شرائع أسفل هو قرار الحديث سميد العبد نعم wancan hadisi da muka wurga kaga ƙarshensa ba magana yake akan ababen sha ba to amma ashahid na kawo shi nan abin munasaban hadisi da wannan babin shine maganganun da Umar radiyallahu anhu ya fara da su akan maganan giya da abun da ake tisgo giya din daga su halarcin su bai sa giya ta zama halal ba wannan hadisi kuma a musannif rahimahullah ya yanke shi ma isnadin hadisi ya tafi zuwa ga sahabiyar hadisi ita ce ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su'ila anil bit'i ko bat'i an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da al bit'i ko bat'i sunan abun kenan shi ma wani nabi ne wani abu ne da ake tsumawa ake tsumawa wato idan ya ɗau lokaci sai a shashi da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan sai faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu sharabin askara fa huwa haram duk abin da za a sha a duniya in dai zai tafiyar da hankali kawai haram ne ya zama giya haka ko me mutum zai sha wasu daga sun tafasa wani ganye wai da sunan ko magani ko nawa an dai zai tafiyar da hankali bai kamata a sha shi ba ko ko mutum ya je abuna an ce mutane akan samu sun sayi kwalaben abubuwa na magungunan ko mura ko wani abu makamancin haka suna zuwa su ta tasha sama da yanda eh, ya kamata a ce an sha shi bai kamata ba saboda haka duk abin da za a sha ya juyar da hankali a a zuki wasu abubuwa ne menene mutum yana cutar da kansa sana shari'a ta haramta albit shine nabidul asal shine tsumin da ake yi da da zuma zuma ce ake tsumata su hada su sarrafa ta irin yadda suke yi to ita ma yi mutum sha kawai sai sun maye to sai annabi sallallahu sun da aka tambaye shi kawai sai sai magana kai tsaye sai ce duk abin da za a sha in dai zai sa maye tafiyar yadda hankali mutum kawai haram ne aka bari su kawai ne fi in abu ya zama babu maye a cikinsa to shine da wanda ka kawo misali wasu ababen da ake sayarwa ko ake sha eh, wani sai sai kaji ana cewa an ce abu kaza da ko a ce da giya ko a ce da menene to in dai ba tabbas ake da shi kuma baya tafiyar da hankali in mutane suka yi amfani da shi babu laifi a kansu amma in mutane saboda tsabar takatsantsan suka haƙura da shi shi yafi akwai akwai wani malamin mu eh, a madina shi duk wa'annan kayan kwalaben bai taba sha ba gaba da zuwa su coca kola su mirinda su sabin of su waye duka bai taba ya ce bai taba ɗanɗana ba haka yake wata ana darasi muka zo kan magana a kansu tafsiri yake koyarwa eh, kawai in ayi magana sai dai ya tambaya ya ɗanɗanonsu yake shi bai taba sha ba a duba irin saudiya ko kana tafiya kawai a bakin hanya sawa za ka yi ka sa eh, riyal kawai a cikin akwatin abun kawai ka danna irin wanda kake so ga sunan a jejjere ka danna duk inda kake so kawai ya faɗo ƙasa kawai ka ɗauka ka abun saboda kasancewarsa kace kace sannan duk inda ka je akwai shi ba wani abun eh, tashin hankali bane to amma ina shi bai taɓa sha ba saboda tsabar ta kazanza so ya daga cikin mutane masu zuhudu da takatsantsan gaskiya Sheikh abdallah eh, sheik abdullah ibn abdulaziz al'awaji yana na eh, rayu ha yanzu mutum ne wanda yawanci bani da nazari cikin littafi babu da zaka gan shi bayi da lokaci na wasu ina babu lokaci na wasu abubuwa na rayuwa ibn kullum motarsa cike da littattafai a jicin abun wani sai idan aka zo akan yi awa guda ana darasi in ya faɗi matsala yana gaya muku sunan littattafai sai a fi minti talatin sunan littafi yake faɗa kawai kuna rubutawa a littafi kaza ma za ku samu a littafi kaza ma wani sai ya faɗa muku da shafi, wani sai ya faɗa ba shafi a littafi kaza ma sai ku minti talatin ana sai faɗi littafi kusan casa'in A kan matsala guda shi aikin kenan banda karatu da abin duk gata ka zanzan da duniya ya ba wasa akan abu sanan sannan baya bukatan ya zalunci wani ko ya cuci wani ko kullum haka rayuwarsa ne eh, akwai bayan Allah shi yasa irin wa'annan rayuwa da su kawai kaɗan koyi wannan tarbiyyar ko da ba za ka iya ba <laughs> kana da fa'ida za ka samu fa'ida sosai abubuwa da yawa da eh, mutum ya gansu abuna mun sha alwashin kawai in ka dawo za ka daina kaza in sha Allah ba za ka yi kaza ba in sha Allah ba za ka yi na duk gashi nan mun zama dumu dumu a cikin <laughs> Allah ya kiyaye kawai Allah ya biyo mana gaba ɗaya an zama dumu dumu shi yasa alaka da mutanen kirki ba ƙaramin tasiri yake da shi ba za ka koyi tawazu'u za ka koyi kaskantar da kai za ka koyi zuhudu taka tsantsan da duniya za ka ƙara gane cewa duniya ba komai ba ce ba wani abin da zai baka tsoron duniya to amma idan haka kuma alaƙa da kullun labarin duniya yana ƙara ɓata imanin mutum ni miliyan kaza nake so na samu ni kaza nake kullun labarin kenan a zai rage ma abuna imani gaskiya to abuna Allah ya samu dace na'am wallahu a'lam na'am قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أن فلانا باع قمرا فقال قاتل الله فلانا فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود خذلت عليهم الشكر فجعلوها فواعوها نعم فجملوها فواعوها نعم فجملوها فجملوها فجملوها فباعوها wannan hadithin abdullah bin abbas radiyallahu anhu wa da musannif rahimahullah ya yanke isnadin hadithi ya tafi kai tsaye zuwa ga sahabin hadithi shine abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma qal yace balaga umar labari ya zo gurin umar radiyallahu anhu anna fulanan ba'a khamran cewa wane ya sai da giya ba giyar tsantsa ba yayi dabara aka samo aka tisgo abu daga daga abinci na halal aka yi irin wannan dai abinda zai eh, juyar da hankalin mutane ya sayar ana jawa umar radiyallahu anhu fa qala sai yace qatalallahu fulana Allah ya tsinewa ne wannan mutumi ne yace alam ya'lam wai bai san cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la'ana Allahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa hurrimat alaihim shuhum an haramta musu cin kitse na dabbobi abuna wa min al-ibli wal baqari haram wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bihi aw kaga harramna alaihim shuhumahuma wa min al-baqari wa min al-baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma an haramta musu kitsen albakar walgana to amma sai bayan an haramta musu cewa kasu su ci fajammaluha sai suka kyautata kitse din sai suka kyautata suka canja masa tsari sannan fa ba'uha sai suka sayar wai tunda ba su ne suka ci ba shi yasa idan ka duba malamai da suna sharhin hadisin zai ce fajammaluwa shine azabuha sai suka narka sai suka narka kitsen ya zama mai sai suka rinka sayarwa sai suna sai da mai sai su ci kudin a sai su yi amfani da kudin an ce abu kaza haramun ne sai mutum ya dau abun sai je ya sayar wai shi ba zai ci ba sai ya sayar kuma yana amfani da shi ai duk abun da ke haramun ne baka da alakan ka sai da shi kawai an ce an haramta mutum cin kaza to bai kamata kuma ya sai da shi ba shi za ka ga abu ne malamai suna da dogon magana cikin a nan sai da jaki ko sai da balle kai sauransu maganganu suna nan zahirai saboda nafsi da yake nuna an idan an haramta cin abu to me yasa za su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam a umar radiyallahu anhu yake magana Allah ya tsine wa yahudu saboda an haramta musu kitse sai suka narka wajen maluha suka kyautata abun fa ba'uha sai suka sayar kamar misali a wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire ya zare zoben zinari a yatsansa ya wurgar lokacin saboda haramun ne namiji ya sa zoben zinari so annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani a yatsansa sai ya rike hannunsa sai ya cire yatsa abin zoben a yatsan sai ya wurgar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai suka ce to kawai sai ka dauka ka sayar kawai sai ce a yace tirdani a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire abu a hannuna yayar wai har in yi sha'awan dauko wani abu in sayar yace me zan yi da wannan kudi to saboda haka idan an ce abu kaza haramun ne to me yasa mutum an haramta cin abu an haramta mutum ya ci to bai dace ba kuma mutum ya ɗauko abun ya kyautata abun ya sayar to shi yasa eh, abwabur riba da Umar radiyallahu anhu yake faɗi a farkon hadisin da muka karanta shine abubuwa da yawa zaka ga an ce haramun ne to ma sai a zagaya sai ai wani abu daban in kana mu'amala ta kuɗi ko mu'amala ta dukiya riba haramun ne kai tsaye sai a zagaya da wasu abubuwa sai sai kaga an sawa mutum tsoro na kuɗi ko tsoro na talauci ko tsoro na wani abu sai ga cewa eh hanyar kasuwa fa in ana so ta bunƙasa sai an yi wannan abu wadda matsala ce ba zai yiwu halal ya zama haram ya zama halal ba har abada Allah riga ya gama wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar duniya haka haram kawai yana nan a haram sa ila qiyamisa sa'a haka anan su abinda abinda wannan mutumin yayi shine sai da giya wacce aka tatso ta ta hanyar abincin halal aka yi amfani da shi kamar yadda aka faɗa ɗazu cewa dawa ana iya dafa dawa ta hanyar sarrafawa ta zama giya wanda mutane suke suke amfani da shi to kaga dawa halal ce amma ta ana mai da ita giya ya zama haramun. haka duk kyautata ta da za a yi haramun da bai kamata a nan wallahu ta'ala na jin insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu tashi a kitabu na gaba muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah wa أعوذ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا الله يسامحك الله يكرم الله يا إذن من أنفاقك يا الله يذكرك الله يكرمك اللهم أقول wanda ke ba a sa jirgin na aurensa da ke shafi a da aduwa ala a farkaci wannan mutum na wala ba mu zaman lafiya wanda ke da ya fi lawaye yanzu ba labarin ɗan nasa na suke so a kara fiya da aduwa ala ya bayyana ta wanda ke aka fi da sojin yawa aiki ke so a fiya shi da aduwa wanda na son suna biya biyu ke so a fiya shi da aduwa ala ya sauke da lafiya wanda ke da bukatar da aka yi da wajen mawaƙi ke so a da wannan kiyaye mai albarka wannan bashi a jirginsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan bayan Allah da suka buƙaci bayan Allah ta su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'o'inmu lafiya muna buƙatunmu na alkhairi A addu'a da zai zama mana damuwa Allah ya mana maganinsa abin da zai zama mana alkhairi a rayuwa Allah ya tabbatar mana da shi da rahamarsa wadda aka sa daɗinsa na aure muna fatan Allah ya kai rayuwar mu gaba ɗaya tare da shi kuma Allah ya sa ya auren cikin albarka da kuma nitsuwa da kwanciyar hankali Allah ya sanya albarka wadda yatta take ta bukatan addu'an bayin Allah akan yarinya ta bata har yanzu ba a same ta ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya bayyana ta Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ta Allah ya dawo da ita نسأله سبحانه وتعالى بكل اسم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمن على هذه البنت بالرجوع إلى أمها وإلى آبائها وأمهاتها آمنة سالمة مطمئنة وما ذلك عليك بعزيز إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تردنا إلى أنفسنا أذلة صاغرين نشكو بثنا وحزننا وضعفنا إليك ونتوكل عليك ونعلم أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنئم وبارك اللهم أرنا قدرتك في في رد هذه البنت إلى آبائها وأمهاتها برحمتك يا أرحم الراحمين آمنة سالمة مطمئنة وما ذلك عليك العزيز إنك سميع قريب مجيب الدعوات دكان سولان دسكا bukaci a taya su addu'o'i duka dai muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu da wanda iyalinsu take da juna Allah azurta su da aihuwa mai albarka ya sauke ta lafiya da suke maganan jari Allah azurta su da jari mai albarka dukkan wanda shi kuma ba su suka ne muna fata Allah bashi shi ikon biya kowa a cikin muna da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala shine mai iko wajen biya mana bukatu muna roƙonsa ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya mana da shugabanni na kwarai waɗanda za su ji tausayin mu waɗanda za su yi aiki na gari domin kula da tattalin arzikin talakawa ba waɗanda za su handame arzikin talakawa su ɓata arzikin ƙasa ba Allah wani Tala shugabantar mana da shugabanni na kwarai innahu ƙaribin mujibu da da'awat mataki na shugaban ƙasa da mataki na yan majalisu da mataki na gwamnoni Allah ya zaɓa mana shugabanni na kwarai waɗanda Allah za su zama dalili na ci gaban rayuwarmu a addinance da rayuwarmu cikin nutsuwa da kwanciyar hankali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka gafarta wa iyayenmu kakanninmu ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyalanmu da zuriyarmu Allah ka kare mu daga fitintunun karshen zamani kare mu daga sharrin mahassada innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma qadi lana hawaijana ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين آمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام آمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk an yi tambayan insha Allah ta'ala in ana raye ranar asabar mai zuwa kamar yadda aka turo cewa akwai zabe shin za a yi karatu ne ne sai mu tambaye ku akwai zabe za a yi karatu zaɓe za a yi da safe ko insha Allah ta'ala zuwa ranar da magariba kuma shi a yi karatu 呵 <laughs> 呵，就这样子，那怎么的？